وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا kuma kowane mutum mun saka aikinsa ya zama mai lizamtarsa irin yadda abin wuya ke lizamtar wuya baya rabuwa da shi har a yi masa hisabi a kansa kuma za mu fitar masa da wani littafi a ranar alkiyama wanda a cikinsa akwai duk abin da ya aikata na alheri da na sharri zai same shi a gabansa a buɗe a shimfiɗe.